a safiyar yau dai ana musayar takardar kuɗin naira ne akan naira ɗari da kusan saba'in da hudu akan dala ɗaya na ƙasar amurka abinda kuma masana suke ganin da sake a matakan bunƙasa tattalin arziki da gwamnatin najeriya ke ɗauka wannan matsala na ƙarancin dala da ya haifar da hauhawar farashin kayan masarufi a daidai lokacin da hukumar da ke kula da ƙididdigar ta najeriya da bayyana cewa hauhawar farashin kayan masarufi ya yi tashin goron zabu da kashi goma sha shida da ɗigo biyar a watan da ya gabata alhaji aminu gwadabe shine shugaban 'yan kungiyar canji a tarayyar najeriya kuma ya min ƙarin haske game da dalilin da ke haifar da wannan tashi na dala na farko dai wannan sabon tsarin da aka shigo da shi yana buƙatar a duba shi da kyau saboda tsari ne da yake ta yadda mutanen da ba su da yawa a ciki su ne ke wasa a kasuwar da aka hito da tsarin an nuna cewa ma kamar bankuna hudu ko takwas su ne suka fara samun lasin na wannan foreign exchange primary dealers to aka gawa abin yana da wani dan lahani kamar wasu bankuna da ba samu lasin din ba zai iya zama masu matsala saboda kwastomomin su na iya janyewa kan wannan bambancin da aka fitar a wannan kasuwa mm. so daga ma'aikatar bankin central bank na najeriya ta bibiyin wannan abun ta bai da kowane banki ya zama yana yana da wannan dilashi to kaga akwai matsala tun daga farko a haifar da wannan sabon tsari na biyu akwai wanda yake ya kamata a ce suna cikin wannan tsari game da irin rawar da suka taka tun daga farko watan kamar su biri change kenan yan canji masu latin to wannan ah, tsari sai bayyana cewa ai ba su da wani rawa da za su taka a cikin wannan tsari to shi ma ya kawo matsala sosai hauhawar farashin kayan masarufin da ya haifar da cece kuce a tsakanin al'ummar ƙasa wanda ke ganin gwamnatin har yanzu bata dauki kwararan matakan da suka kamata ba na inganta jin daɗin rayuwar al'umma tare kuma da karya farashin albarkatun kayayyakin masarufi na yau da kullum ga dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da tashin farashin dalan da kuma hauhawar farashin kayan masurufi a kasuwanni alhalin gaskiya sun yi wa baba shigo shigo ba zurfi dandalan nan ba wata dala da suka saki a banki su ma kansu bankunan nan suna neman dala to ya haka ina dala take kuma da suka yi alkawali suka ce za su kawo dola a samu sauki ba wata dala suka kawo sai ma suka kara mata kuɗi ma suka kara lalata daraja da ina amfanin wannan to ina mafita kenan mafita kawai baba ya tsaya duba ya ga cewa da suwa yake aiki suwa ya tare da shi ya gaskiyar lamari kenan masu ba su shawara su ma su tsaya su ji tunani da kansu waye baba nan da a shugaban kasa mana wanda kowa da kowa ya zaba muka zabe shi da rana da ruwa da iska gaba ɗaya muka jajirce aka ba mu kuɗi muka rijitin aka ba mu abinci muka rijitin muka ce sai baba ya kamata ya daure shi ma ya duba ya ga kukanmu ya ga abubuwan da mutane suke ciki a taimaka ma jama'a a gaskiya a yanzu tsadar farashi ta yi yawa saboda a yanzu haka siga yana naira dubu goma sha uku kamar farashin taliya da shinkafa duka kowane ya yi sama har goma taliya ma ta dan sabko amma farashin shinkafa ta kara sama duka gaskiya abubuwan sun yi sun yi tsada mana kira gwamnati a taimaka a gyara talaka abubuwan nan a watan da ya gabata ne dai babban bankin tarayyar najeriya ya dauki wani mataki na ƙara darajar naira abinda kuma yanzu ake ganin na fuskantar cikas a sakamakon karyewar farashin kuɗin man fetur da najeriya ta dogara da shi wajen samun kudaden kasashen waje da kuma zagon kasa da 'yan yankin niger delta kewa bututun man fetur na najeriya abinda kuma ya sanya najeriya ba ta fitar da isasshen man fetur a kasuwannin duniya baban amurka daga lagos